abu mafi ban sha'awa dangane da ita wannan doka shine kamar da za ka fahimta shugaban kasa har ila yau ya ba da sashen iko ga ainihin hukumar da aka kafa disease control center akan abin da ya danganci kawo gyare-gyare ko kuma shawarwari ko kuma gyaran huska ga AG wannan regulation din idan bukata ta kama kamar yanzu misali ana maganar sanya mask a wurare na taruwar jama'a makarantu masallatai wani yanayi ya zo aka samu wani ci gaba na ganin da cewa ba a da bukata da mask to ita shi wannan tsari ko kuma wannan dokar da shugaban kasa ya samu hannu ya ba da dama ga ainihin su waɗannan wannan hukuma da ke da nasaba da lura da abubuwan da ke da nasaba da ainihin cuce-cuce su gabatar da gyaran fuska akan doka eh, wato ya zama dai doka ce wadda za ta zama dynamic wato wadda za ta dace da yanayi bisa la'akari da damuwa ko munin cutar ko sauƙaƙarta ko kuma samun wani ci gaba wanda ke da nasaba da ainihin maganin ita wannan cuta. amma dai abu mafi ala da ya kamata ka fahimta shine watan ta samu asali ne akan hakke na gwamnati na ganin da cewa ta ba da kariya ga 'yan kasa na ganin cewa ba su cutu ba ta fuskar ainihin damuwa irin ta annoba da babuwa makamantansu. to yanzu yaya za a aiwatar da wannan dokar shin wanda shi kaɗai yake a cikin mota alal misali ko kuma yana wata walwala ba tare da kowa ba shi kaɗai shin wannan dokar tana iya hawa kan shi ne ko ko sai inda ake da taron mutane da ya wuce hamsin kamar yadda aka tsara cewar an hana mutane su shiga cikin taro ba tare da takunkumi ko wanke hannu da kuma gwada eh, zafin jikinsu domin a tabbatar da ba su da masassara ba. To abu mafi alade shi shine eh, ainihin ba da kariya ga al'umma kuma al'umma din nan mutum wanda yake shi kaɗai da taron al'umma sun haɗu cikin ainihin abin da ya danganci fassarar me al'umma saboda ka kowane yanayi idan dai ainihin wanzuwarka za ta kawo barazana ga sauran al'umma to ya waje da a kanta kan cuka amma misali idan kana keɓance inda baka da wata barazana ta abin da ya danganci kamuwa da cutar ko ka yaɗa ta to yanayi na abin da ya danganci adalcin doka ya baka dama nake banta a cikin tsari na walwala amma dai abu mafi ala shine ka fahimci cewa dokar tana da asali game da kariya al'umma kuma duk yanayin da kake cikin matsawar za a iya samun damuwa ga ainihin abokan tarayya ta zamantakewa to akwai wajabci na aikin dokar idan alal misali an kama mutum ko mutane suka saba wannan dokar kana ganin hukunci kuwa ba a takarda ba ne kawai za a zartar da shi domin an ga lokutan baya masu faɗa a ji da suna yin yin taruka na bukukuwa duk da kuwa akwai doka da ta haramta a irin wannan tarurrukan? yi doka duk yadda take ba a yin ta domin abin da dangaci na faɗa a ci kawai ana yin ta ne domin aiki a kanta kuma kamar yadda ka fahimta a kan tsari na najeriya a wannan mara mai wannan iska mai busawa kowace doka aka yi ana bin kadi na ganin da cewa ta yi tasiri matsawar dai manufarta ita ce a ainihin kawo zaman lafiya kwanciyar hankali limana da kuma ainihin kare al'umma